Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Da Lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta, TikTok, Instagram, WhatsApp da YouTube. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan daren Asabar. Yau 28 ga watan Fabrairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu Aliyu Imam ɗauke da kanan labarai. Amurka da Isra'ila sun kai hari kan Iran a yau Asabar. maga takardar majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da matakin sojan da amurka da isra'ila suka dauka da kuma martanin iran kan wannan mataki najeriya tana fuskantar karancin wutar lantarki sakamakon bashi da kamfanonin samar da hasken lantarki suke bin gwamnatin kasar kanan labaran kenan a fagen rahotanni kuma za ku ji cewa a makon nan mai karewa al'ummar gwana da ke karamar hukumar alkaleri ta jihar bauchi suna ci gaba da tserewa suna barin muhallansu. Za ku ji dalili. Al'amura da suke faruwa a kasar mu ta Gwana alƙalai lokal gamman ba daɗi. Sai kuma wata tawaga a ƙarƙashin mataimaki na hudu na shugaban majalisar shawara ta ƙasa ko CCR da ke ci gaba da ziyarar wayar da kan al'umma kan batun tsaro a Agadez. Mu kawo goyon bayanmu zuwa ga jami'an tsaronmu. Kafin rahotannin su zo muku, bari miƙa ku ga sahabu Aliyu Imam. domin ya kawo mana cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Amurka da Isra'ila sun kai hari kan Iran a yau Asabar, inda suka auna manyan shugabannin ƙasar suna masu kiran da a kifar da gwamnatin Farisar ita kuma iran ta mai da martani tare da harba makamai masu linzami kan isra'ila da kasashe makwabta shugaba donald trump mataki da ake kallo a zaman kasada mafi girma a manufofin harkokin wajen gwamnatinsa ya kaddamar da yaƙi kan ƙasar da amurka take kallo a zaman makiyarta na shekaru masu yawan gaske ya ce harin amurka ta kai shi ne da nufin kawar da barazana da kuma tabbatar da ganin iran ba ta haɓaka matakan nukiliya ba ya yi kira ga jami'an tsaron ƙasar su aje makamansu daga nan ya gaici al'ummar ƙasar su kifar da gwamnatin ƙasar da zara an kawo ƙarshen hare-hare da ake kaiwa iran da iran ta kira harin da aka fara da safiyar yau kuma aka auna sassan ƙasar daban-daban da cewa hari ne da aka kai mata ba tare da takala ba kuma baya bisa doka tashar talabijin ta ƙasar da ake kira al'alam ta ce shugaban addinin kasar Ali Khamenei wadda ba a ji daga gare shi ba zuwa yanzu zai yi jawabi nan ba da juma'a ba. A birane a duk faɗin ƙasar ana jin fashe-fashe wadda kuma ya janyo tsoro. Mazauna biranen suna gaggawar kwaso yara daga makaranta da gudu daga wurare da suke zaton za a kaiwa hari. Isra'ila ta hana jama'a yin taruka ko dannazo ta rufe makarantu da masana'antu kuma ta kwashe marasa lafiya asibitoci zuwa wurare da ke ƙarƙashin ƙasa a daidai lokacin da Iran ta harba makamai masu linzami da ta auna kan Isra'ilan a zaman martanin harin da Amurka da Isra'ila suka kai mata. Ministan tsaron Isra'ila Isra'il Kaz ya ayyana dokar ta ɓace duk faɗin ƙasar. ya gargadi jama'a dangane da hare-hare da Iran ɗin za ta kai mata da makamai masu linzami da kuma jirage da ba su da matuƙa. Da yake magana kan matakin soja da Amurka da Isra'ila suka ɗauka kan Iran babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Gutierrez ya ce, Na yi Allah wadai da fara da matakin soja a gabas rakiya Amfani da karfin soja da Amurka da Isra'ila suka ɗauka kan Iran, da martanin da Iran ta mayar a duk faɗin yankin, yana zagon ƙasa ga zaman lafiya da tsaro a duniya. Ina kira da a hanzarta tsaye da faɗan, kasa yin haka yana iya jefa yankin cikin rikici, wadda zai iya barazana ga farar hula da kuma zaman lafiya a yankin. Ina kira da babban murya ga duka sassan su gaggauta komawa teburin shawarwari. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa ƙasashen Jamus da Faransa da Birtaniya sun yi Allah wadai da hare-haren da Iran take kaiwa suna masu cewa Farisar ta daina kai hare-haren kan mai uwa da wabi. Muna sake nara ta mu na tabbatar da ganin an samu zaman lafiya a yankin da kuma kare rayukar farar hula. Inji shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Friedrich Merz da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer kamar da suka faɗa a cikin sanarwar suka kara da cewa suna son ganin an koma teburin shawarwari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa zagaye na gaba a zaman shawarwari tsakanin ƙasarsa da Rasha da Amurka zai dogara ne a kan yanayin tsaro a gabas tsakiya da kuma damar ɗaukar matakin diflomasiya na ƙwarai. Shugaba Zelensky ya ce zai bai wakilan ƙasarsa a zaman shawarwarin sabbin matakai ba tare da ya bayyana matakan ba. A ranar Alhamis ne Zelensky ce zaman shawarwari na gaba watakil a gudanar da shi a Abu Dhabi a farkon watan Maris. sai dai haɗaɗɗiyar daular larabawan ta sami kanta cikin wani yanayi sakamakon farmaki da amurka da isra'ila suka auna kan iran to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc a najeriya kamfanonin samar da wutar lantarki suna samun ƙasa da rabin iskar gas da suke bukata domin tafiyar da ayyukansu lamari da ya ƙara matsalar samar da wutar lantarki a ƙasa mafiya al'umma a faɗin nahiyar Afirka, kamar yadda aka ji daga bakin manajan hukumar samar da wutar lantarki a jiya Juma'a. Ana danganta ƙarancin wutar lantarkin kan bashi daga tallafi da gwamnati take bayarwa ta wannan fanni, wanda kamfanonin samar da wutar lantarki suka ce ya kai dala biliyan hudu da miliyan ɗari hudu a cikin watan nan. Sakamakon haka ne ake samun koma bayan sayin iskar gas da tashoshin wutar lantarkin suke amfani da shi. Saboda haka, karfin wutar lantarki da kamfanonin suke samarwa ya yi ƙasa da megawatt dubu hudu dari uku wanda ya tilasta rage yawan hasken lantarki da ake samu. Labarun duniyan kenan da sahabu Aliyu Imam ya karanto mana. Sai shiga fagen rahotanni. A makon nan mai karewa ne al'ummar gwana da ke ƙaramar hukumar alƙaleri ta jihar Bauchi. suna ta ci gaba da tserewa daga muhallansu sakamakon hare-haren 'yan bindiga a yankin. Azantawarsu da GTA Hausa Amurka ke magana game da lamarin wasu mazauna garin mai kuɗi Lamido Futuk da Habib Sambo sun bayyana irin halin firgici da suka samu kansu a wannan rahoto da Aliyu Bala Gerengi ya aiko mana. wani mazaunin yankin mai kudi lamido fituk ya bayyana cewa maharan sun kashe mutane a garin digare da garin mansir inda yawancin mutane suka tsere domin tsira da rayuwarsu mai kudi lamido ya ce a cikin waɗanda aka kashe har da ɗansa na cikinsa wanda yake aikin jami'an sakai na bijilanti al'amura da suke faruwa a ƙasar mu ta gwana alƙalai local gamman ba daɗi ba daɗi ba daɗi sai dai addu'a gaskiya mu mutanen gwana muna buƙatan addu'a a wurin al'umma na jihar bauchi da na ƙasa ma baki ɗaya wallahi wallahi wallahi abin da yake faruwa a kasar gwana, ko abin da yake faruwa a Zam iyakacin abin da yake faruwa a gwana wannan abun da akan zo gidaje ne ake ana daukan mutane har muka fara gani yan bandit dinnan suna turowa sun zo ga suna iya shiga gari kamar Mansur wanda shine babban gari na farko abun ya yi tsamari muka ga sun matso digare sun matso garin gwana to fa abun ya fara ba mu tsoro ana tultula ana gudu ana yowa kai daga baya har ƙauyukan fito sun zo suna ɗaukan mutane a nan kan kaga suna ɓuya to amma daga baya abun da ya ɗaga mana hankali shine bayan an tura jami'ai kaɗan akwai sojoji da suke zaune a digari da shauransu mutanen nan sun zo har garin gwana sun kashe hukuma to wannan abu ya daga mana hankali wanda ni akwai ɗana wanda ɗan banga ne sun same shi a kam a gwana sun kashe shi har lahira wanda shekaran jiya ne ma kai zaman aka yi abin nan ɗinsa ya mutu ya tafi kenan. sannan habib sambo mazaunin gwana da ke karamar kumar alkaleri ya ce mata da yawa suna guduwa suna barin 'ya'yansu saboda masifa a wannan yanayi da suke ciki su buƙaci gwamnati a dukkan matakai da ƙungiyoyin ba da agaji da su kai musu ɗaukin gaggawa don taimakawa rayuwarsu. Mata da yara ƙananu za ga mace tana da labarin yanta ko ɗanta saboda tashin hankalin da ƙasar gwana take ciki. Dabba za ka ga mace ta ɗauko dabba tana riƙe da ita wallahi dabban mutuwa take ko ta sake dabba ta nema wa kanta mutunci. Hanya za ka ɗauka a misali na taso daga kashiri zan je ƙauyen mu wallahi hanyar nan daga kashiri mata da yara da tsofi suke tafiya har gaba da yalo sun fito mansa da ƙafa sai dai ka kasance lokacin shan ruwa za ka ga ƙauyukokin da suke isa suna tallafa musu da ruwa suna sha wasu kuma suna zaune tsakiyar rana tafiyar mata gari al'umma diga akwai wani ƙauye gobir a nan gaba da mansur to diga nan ya kama mansur fita ake yi ina ga har fita ake ba inda ya rage hanyar nan in ka bi babu dare ba rana wallahi sha biyu dare na bi hanyar nan wallahi mace mace ka gani tsakiyar jeji tana zaune da yara abun tausayi suna neman doki ana neman doki to kai ma ba yadda ka yi ta abun da ya kama wallahi akwai lokacin da mayin motoci da mashina kare ka ajiye ƙarfe ka kama gyara wannan abu ya ɗaga mana hankali sosai muna roƙon ƙungiyoyi da gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin ƙasa na tarayya don Allah su yi ƙoƙari su kawo wa gaba na doci wannan yanki dai ya fuskanci hare-hare ne na yan bindiga wanda a ƙarshen makon nan ma gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Gauran Bauchi ya ziyarci al'ummar a garin kashar da Findiga inda ya ba su tabbacin cewa za a yi dukkan mai yiwa domin kawo ƙarshen wannan har-hare don su koma mahallansu Aliyu Bala Girangi GT Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya da wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu wacce irin ƙasa ce wannan ba daidai ba ne ba wanne za mu ji ana sace mu ana kashe mu wacce irin ƙasa ce wannan ba daidai ba ne ba kai co yi da buris da aka da mutan arewa ko ku yarda ko ku yarda gwamnati ta yi gazawa ba a ta hakkin kare rai yayi yawa? amma damuwar su ta cin zaɓe suka ba kulawa da wanne za mu ji? ana sace mu ana kashe mu da wanne za mu ji? ana daure mu ana bugun mu da wanne za mu ji suna kona mana dukiyar mu da wanne za mu suna kore mana al'umar mu wacce in an ce kasa ɗaya al'umma ɗaya babu wannan inda suna ta kora mutane na yankin kudin nan har da kisa da nuna kabilanci kun san da wannan shin me za ya faru idan ba a dakila masu yi ba. Mun gode Aliyu Bala Garangi. Sai rahotonmu na biyu inda wata tawaga ta kama aiki gadan-gadan a Agades kan jagorancin wasu ayyuka da ke da manufar wayar da kan al'umma a game da matsalar tsaro da ƙasar ke ciki a ƙarƙashin mataimaki na hudu na shugaban majalisar shawara ta ƙasa ko CCR. Ashiru Alhaji Muktari yana ɗauke da wannan rahoto. tawagar ta majalisar shawara ko ccr da ke dauke da jagorancin mataimaki na hudu na ita majalisar na ci gaba da gudanar da ayyuka a nan jihar agadas bayan da harko sun bude taron mahawara sun kuma jagoranci yin addu'o'i wa jami'an tsaron kasar a runduna ta biyu tana agadas sannan suka kai ziyara don gani da ido irin yadda ake aikin madatsar wuta mai aiki da hasken rana da ke a Sanusi Mamman mamba ne a cikin majalisar. Ya yi jawabi jim kaɗan bayan kammala addu'o'i a runduna ta biyu da ke Agadas. Mu Nijar fiye da kishi 99 musulmi ne. Addu'a makami ne na musulmi. Mun zo a sunan hukuma mai ba da shawara ta ƙasa CCR. Mu kawo goyon bayanmu zuwa ga jami'an tsaronmu wanda tun da suke ba su taɓa ƙasa a guyo ba. ba dare ba rana suna kare ƙasanmu suna kare dukiyoyinmu suna kare mutuncinmu ya kamata kowa ya sani musulmi dalilin kare ƙasar shi da mutuncin shi yauni ne a bisa shi. kuma duk wanda cikin wannan hali na kare ƙasa da kare musulmi 'yan uwan shi jininsu da martabarsu ko ya jikkata ko ya rasa ran shi muna mashi kyakkyawan zaton ya yi shahada a yayin kammala a ziyarar madatsar wutar lantarkin da ke Tibinitan. Yusuf Amur ɗaya daga cikin mamba sannan kuma ɗan horar hula ya bayyana irin yadda ita wannan wuta idan an kammala aiki za ta yi amfani wa al'ummar Agadas. Ga proje na yin Central Grid proje ne wanda zai kama ma Sonishar. Kun san wutar Agadas duka ta dogara ga Kuma yau ya kai inda Sonishar ba ta iya ba da Agadas wuta. da na cikin matsalar rashin wuta sosai muna da delestage da dama da yawan kirkin da ake wanda yana takura ma al'umma kuma yana hana kawo ci gaba kun san ci gaba bai yi sai da makamashi sai da makamashi sai da wutar lantarki to yau alhamdulillah mun kawo ziyara nan kuma mun ga ayyuka na wannan central an su an fara yin tawagar da ke yawo a sassa daban-daban na cikin kasar Nijar na da azumar wayar da kan al'umma game da batun da ake cema babban gangami na 'yan ƙasa don shirin ko ta kwana game da halin da ƙasar take ciki kamar yadda Ali Idrisa mataimaki na hudu na majalisar ta CCR ya bayyana. de la refondation s'est donné comme mission de venir dans les régions en seconde zone expliquer le cadre de la mobilisation générale. a yanzu haka dai tawagar majalisar na ci gaba da zagayawa a sassa daban-daban na cikin jihohin kasar game da wayar da kan al'umma na shirin ko ta kwana a cikin halin da kasar ke ciki da kuma wallafa manufofin gwamnatin mulkin soji ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar Nijar. Sun yi ketar kogi da Sahara, milidun bai sun kaci asfara, da afiriki mai masu jagora, su kawo nazarin duka aka dara, na afirka cikin wannan marra. Sun bincika sirrin kogin muwa, da binne da kabo ya da zumuwa. da waɗanne da ka bi na watsun muwa can ƙasa suka gane ma'adun muwa haka sun nazarin dabbobin muwa sun nazarin al'adun muwa da farare duka da bukaken muwa turarra mu gami da abincin muwa da kiɗan mu rawar mu da waken muwa haka wasanni na nishaɗin muwa sun lura kwarai da makaman muwa da muke kan kange mutuncin muwa sun da rasa tsarin mulkin muwa sun gane irin addinin muwa. Mun gode a shiru Alhaji Muktari. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. thank you Mu kewaye duniya, jama'a assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku daidai wannan lokaci. Shirin na wannan makon zai faro ne daga yankin gabas ta tsakiya yankin da ke fama da mawuyacin hali sabili da turka-turkan da ke tsakanin Amurka da kasar Iran a game da batun mallakar makamin nukiliya. A baya-baya dai kwanaki kasashen biyu sun tattauna tsakaninsu a can Oman, amma kuma aka tashi Da kuwa zogalen yara wato nan ya nuna can bai nuna ba. Ita dai Amurka tana buƙatar ƙasar Iran ta kwanci ɗamararta na mallakar makamin nukiliya, kana kuma ta miƙa sinadaran da su ne ake sarrafa wannan makami na nukiliya. To amma zanna take ƙasar Iran ta ki amincewa da wannan buƙata na Amurka tare da sharaɗin da ta gindaya. Cikin wannan hali sai kawai amurka ta je ta jibge manya-manyan jiragen ruwanta wato masu dakon jiragen yaƙi wanda idan ka ga fitansu kuma suka je gaban wata ƙasa to tabbas akwai alamai yiwuwar kai hari wato kinan ga nan ƙasar ta iran to dama dai kar ne ta san kar domin a makon jiya ne ita kasar ta iran ta gudanar da atisayenta na nuna kayayyakin yakin da ta mallaka na zamani wanda za ta iya fafata da kowa irin abin nan na ta wannan tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. To wannan lamari ne ya sanya kasashen yankin suka shiga cikin damuwa wanda har ya sanya gwamnatin Lebanon ta ke lallashin wato ƙungiyar Hezbollah da kada su shiga cikin wancan rugunzumin hayaniya da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu da ba sa jituwa. Ita ma ƙasar Siriya ta fara tattaunawa da dakarun SDF na yiwuwar dunkulewa wuri guda. To amma kuma su dakarun na SDF sun gwammace kowa ya kama gabansa tsakaninsu. Shi dai wannan taro na uku da Amurkan ta yi da can Iran da aka gama cikin wancan makon a can Geneva an samu ci gaba a cewar wato ministan harkokin wajen kasar Oman. Iran dai ta miƙa daddawalin da za a bi inda za a yi nazari tare da auna sahihancin wancan tattaunawa diflomasiyya da amurka take son a ci gaba da yinsu a tsakanin su don samun daidaito. Ita dai Iran ta dage akan za ta ci gaba da adanawa tare da inganta uranium ɗinta da mallakan makamanta na nukiliya kuma tana buƙatar a cire mata takunkumin kare tattalin arziki wanda amurkan ta kakaba mata ana sa ran dai ci gaba da tattaunawa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu a ƙasar Viyana a cikin makon da za mu shiga daga gobe kenan. To amma har yanzu ƙasashen biyu na yi wa juna kallon hadarin kaji. har yau a gabas tsakiya ƙasar isra'ila ta kai wa iran hari da makamai masu linzami da sanyin safiya a birnin tehran inda aka ji saukar bama-bamai a cibiyar tara bayanan sirri da ma'aikatan tsaro da kuma ofishin shugaban kasan wato ayatollah khomeini da ma cibiyar adana makamashin atomic dukkansu a birnin tehran kamar da yadda kamfanin yada labarai na tehran wato iran news agency ta bayyana tuni dai kasar yemen ta bayyana rufe mashigin tekun bahar maliya babbar hanyar kasuwanci ta jiragen ruwa a wannan yanki na kana kuma sun ce za su ci gaba da kai hari akan duk wani jirgin da aka tsinkaye shi ya biyo ta wannan mashigi iran ta kai harin ramuwar gayya a kan sansanin sojojin isra'ila da ke birnin hebron hakanan kuma ta kai hari a kan sansanin sojojin amurka da ke kuwait da kuma na mayakan ruwan amurka da ke bahrain cikin wannan hali ne fa shugaba trump ya fito ya yi kira ga 'yan kasar iran wai da su fito su anshi ragaman mulki daga hannun waɗanda suke kai yanzu can kuma a abu dhabi wato daular larabawa mutum guda ya rasa ransa sa'ilin da wani makamin ira mai linzami ya fada wani gida inda mutane suke shine mahukuntan kasar suka ce to lallai wannan ya keta masu haddi da kuma 'yancinsu saboda haka suna da daman ɗaukan mataki na ramuwa tuni dai kasar iran ta yi kira ga 'yan isra'ila da kowa ya ta kan shi su fice su kama gabansu nan za mu dasa aya sai kuma mako na gaba أحمد نبيل Sunshine Malumfashi, Amurka ke magana. Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci ya yi da Bala Baranko zai ba mu labaran wasanni. a yanzu haka ana fafatawa a gasar premier league da wasu league league na kasashen nahiyar turai kaɗan daga cikin wasannin da ake fafata za mu leƙa gasar premier league na ƙasar ingila inda yanzu haka ƙungiyar kwallon ƙafa ta leeds united ne suke ɓarje gumi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city sai kuma a gasar La Liga na ƙasar Spanish inda ƙungiyar kwallon ƙafa ta Mayoka suke fafatawa da Real Sociedad yayin da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Oviedo su kuma suke karban bakuncin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Atlantico Madrid a gasar tsire A kuwa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan a yanzu haka suna barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Genoa. A Bundesliga na kasar Germany kuwa a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ne suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta liƙa na kasar Faransa yadda kungiyar kwallon kafa ta Le suke fafata da kungiyar kwallon kafa ta PSG. daga nan kuma ta mu leƙa bangaren zaucin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda yanzu haka ƙungiyar kwallon kafa ta inter milan ta nuna bukatar ta na ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta liverpool curtis jones mai shekaru 25 da haihuwa a watan janairun nan inda ɗan wasan yake shirin adabo da ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool daga nan kuma za mu leƙa kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid diego simoni ya ce baya da wani masaniya kan abin da zai faru a makomar dan wasan gaba na kasar faransa antonio griezmann yayin da ake alakata dan wasa mai shekaru 34 da haihuwa da koma ƙungiyar kwallon kafa ta orlando city nan kuwa duk da bukatar kungiyar kwallon kafa ta Juventus da take na ganin ta dauko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Alonso amma dai ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool Liverpool ɗin ta ce ba ta da wani buƙatar sayar da ɗan wasan a wannan lokaci. To daga nan kuma za mu laika nahiyar Afirka musamman a wasannin da ake shirin fafatawa a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata na nahiyar Afirka ta shekara ta 2026. wasu rahotanni da ke fitowa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka caf ta bayyana cewa an dage gasar cin kofin kwallon kafa na afirka bangaren mata wapcon na shekara ta 2026 kasa da wakanni uku kafin fara gasar an shirya gasar ne wadda za a yi shi a ranar 17 ga watan maris zuwa ranar 3 ga watan afrilu a can kasar morocco sai dai hukumar ta bayyana cewa tana shirye-shirye domin tsara kungiyoyi na kasashe sha shida don inganta bangaren wasan kwallon kafa na mata sama ta fito na wani taro da aka yi shi a ranar juma'a nan 27 ga watan fabrairun 2026 inda yanzu haka ake jiran a hukumance hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta bayyana sahihin ranar da za a fafata a wannan gasa bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a taƙaice. Amurka da Isra'ila sun kai hari kan Iran a yau Asabar, inda suka auna manyan shugabannin ƙasar suna masu kiran da a kifar da gwamnatin farisar ita kuma iran ta mai da martani tare da harba makamai masu linzami kan isra'ila da ƙasashe maƙwabta shugaba donald trump a mataki da ake kallo a zaman kasada mafi girma a manufofin harkokin wajen gwamnatinsa ya ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar da amurka take kallo a zaman maƙiyarta na shekaru masu yawan gaske ya ce harin amurka ta kai shi ne da nufin kawar da barazana da kuma tabbatar da ganin iran ba ta haɓaka matakan nukiliya ba da iran ta kira harin da aka fara da safiyar yau kuma aka auna sassan ƙasar daban-daban da cewa hari ne da aka kai mata ba tare da takala ba kuma baya bisa doka tashar talabijin ta ƙasar da ake kira al'alam ta ce shugaban addinin ƙasar ali khamenei wadda ba a ji daga gare shi ba zuwa yanzu zai yi jawabi nan ba da jumawa ba Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa zagaye na gaba a zaman shawarwari tsakanin ƙasarsa da Rasha da Amurka zai dogara ne a kan yanayin tsaro a gabas tsakiya da kuma damar ɗaukar matakin diflomasiya na ƙwarai. Shugaba Zelensky ya ce zai bai wakilan ƙasarsa a zaman shawarwarin sabbin matakai ba tare da ya bayyana matakan ba. A ranar Alhamis ne Zelensky ce zaman shawarwari na gaba watakil a gudanar da shi a Abu Dhabi a farkon watan Maris. sai dai haɗaɗɗiyar daular larabawan ta sami kanta cikin wani yanayi sakamakon farmaki da amurka da isra'ila suka auna kan iran a najeriya kamfanonin samar da wutar lantarki suna samun ƙasa da rabin iskar gas da suke bukata domin tafiyar da ayyukansu lamari da ya ƙara matsalar samar da wutar lantarki a ƙasa mafiya al'umma a faɗin nahiyar afirka kamar yadda aka ji daga bakin manajan hukumar samar da wutar lantarki a jiya juma'a ana danganta karancin wutar lantarkin kan bashi daga tallafi da gwamnati take bayarwa ta wannan fanni wanda kamfanonin samar da wutar lantarki suka ce ya kai dala biliyan hudu da miliyan ɗari hudu a cikin watan nan. Mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau. Sai Allah ya kai mu ranar Litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga sahaba Aliyu Imam wanda ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana, mu kwana lafiya.